Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wayar bullet ta YouTube. Bismillah rahim mai sauraro Assalamu alaikum rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya inda muke karanta muku littafin nisan jifa wallafar Maman Boy. A sanye Hindu ta bi inda ya nuna mata tana tafiya tana dube dube har ta isa kofar falon ta yi nokin. Hibba ta bata izinin shigowa don tun bayan barin Fadila falon bata tashi daga inda take ba. Shigowa Hindu ta yi tare da sallama tana kuma karewa yalwataccen falon Hibba kallo da ya gaji da haduwa kafin ta sauke dubanta akan Hibba da ta cika da mama mamakin ganinta cikin tsananin farin cikin ganin hindu hibba ta ƙara sagurinta da sauri ta faɗa jikinta tare da sakin kuka wanda ya sake dagula zuciyar hindu ita ma kanta hindu hawayen take yi musamman kalaman yarima da ke mata yawo a kwanyarta wanda ta kasa mantawa da su ko daga ganin hibba ta san a fargice take ga wata rama da ta yi kamar wacce ta yi ciwo share hawayenta hindi ta yi ba tare ta iya farta komai ba ta dago da hibba daga jikinta hibba kuwa hannunta ta rike suka wuce har bedroom baki ɗayan su suka zauna a bakin gado cikin ƙarfin hali hali hindu ta dubi hibba da ke ci gaba da sharar kwalla ta ce kukan ya isa haka idan kina kukan nan hankali na tashi yake yi sai naga kamar ba kya jin daɗin zaman gidan nan ba na ji ko kaɗan hindu haƙuri kawai nake yi dan babu yadda zan yi na fita ne amma ni gida nake son na tafi na yi kewar mama sosai hibba ta faɗa tana sake share hawayenta da suka gaza tsayawa cikin karfin hali hindu ta riƙe hannayenta ta ce haba hibba ya kike magana kamar wacce aka yi wa auren dole ni dai na san yadda kike son mijinki ina soyayyar ki sani kab duniya ba ki da muhallin da ya fi ki cikin mijinki a da na san ina ƙaunarsa amma yanzu wai me ke faruwa da ni ne hindu ki sake taɓa jikina anya kuwa ni ce ko kuwa haka auren yake me yasa nake ganin komai kamar ba ni ba hindu ko na haukace ne cikin rikicewa da cewa, hibba ke jerowa hindu tambayoyin da suka so ma sake karya mata zuciya sai ta saita kanta kafin ta sake rike hannun hibba tana girgiza kai ta ce baki haukace ba hibba kuma hakan ba zai faru ba insha Allah anya ma kuwa kina addu'o'i ta yi maganar tana sake nazartar yanayin hibban da ta fara tunani tunanin rabanta da hakan kafin ta ce ban san me yasa nake gaza addu'o'i a yanzu ba idan zan kwanta bana sanin lokacin da bacci ke ɗauka ta haka ko na farka sai na ji bana iyawa sallah ma Allah Allah nake na gama ni ma ina mamakin yadda nake sakaci a yanzu sauki ajiyar zuciya Hindu ta yi lallai dole matsaltsalu ke damar rayuwar hibba mayar da duban ta hindu ta yi a kanta ta ce hibba kin san kina da matsala amma kike sakaci da askar shin ba kya tunanin matsalar da kike ciki tana da alaka da rashin askar din shiru hibba ta yi ta gaza cewa komai hakan ya sa hindu ta zuge jakarta ta ɗauko turaren da yarima ya bata ta mika wa hindu ta karɓa tare da tambayar ta wannan fa menene gyara zama hindu ta yi ta fuskanci ta ce kin sani babu wata lalura da ubangiji ya saukar face sai da ya saukar da maganinta wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ya jahilta wannan turaren shine zai raba ki da dukkan matsalar da kike ciki da yardar ubangiji sannan ki hada da askar duk yadda kike ji ki yi kokarin ganin kin fi karfin zuciyarki zaki shafe jikinki a kullum da turaren nan idan idan za ki kwanta sai ki yi addu'o'i sannan ki tabbatar kina kwanciya da alwala insha Allahu hibba Za ki samu farin cikin da kowaɗanne ma'aurata ke samu a rayuwar auren su komai zai canja da izinin Allah godiya hibba ta yi mata sosai tare da yi mata alƙawarin aikata dukkan abin da ta ce a hankali kafin ta kira sunan Hindu ta ce ba na so mama ta san halin da nake ciki dan abu kalilan ne idan ya shafe ni take ta da hankalinta jinjina kai Hindu ta yi ta ce na sani hibba ba zan sanar da ita ba haka suka ci gaba da tattauna matsalar har sai da magariba ta kawo jiki kafin Hindi ta yi wa Hibba sallama. Sosai Hibba ta cika Hindi da kaya da wasu daga cikin turarrukanta ta hada mata da kuɗi har inda ake ajiye motoci Hibba ta raka Hindu don kuwa driver na gurin yana jiranta. Ita kanta Hibba tun bayan da aka shigo da ita wannan shine lokaci na farko da ta fito farfajiyar gidan. Yarima kuwa daga inda yake zaune yana hango su sosai ya samu damar karewa Hibba kallo duk da ta yi masa rama amma hakan bai hana shi jin wani abu na fuskar zuciyarsa ba yana masifar son Hibba yana so ya kare yininsa kansa a koda yaushe tattare da ita zuciyarsa ba ta da karfin halin jure yanayin da ya tsinci kansa a ciki yana jin san da yake yi wa hibba kamar zai illata zuciyarsa ne limshe tsimammin idanuwansa yayi ya cije labbansa na ƙasa tare da fasar da ajiyar zuciya yana kallonta tana ɗagawa motar da hindi ta shiga hannu kafin ta koma ciki ba tare ta gan shi ba sai da hibba ta shige ciki kafin ya ɗauke idanuwansa a kanta ya mayar da dubansa ga sistem ɗin da ke jikinsa daga bisani ma ya rufe ta bai samu sun yi sallama da hindu ba sai dai ya baiwa wa driver driver sako a envelope ya bata ko da driver ya kai ta gida kuwa bayan sallar isha'i ta kira yarima ta yi masa godiya sosai a kan hidima hindu kuwa tun bayan da ta yi sallar isha'i ta samu ta dan shafur salat ɗin da aka haɗo mata bayan ta gama ta watsa ruwa ta ɗauro alwala ta canja kayan jikinta zuwa na bacci sai ta shafe jikinta da maganin ta yi addu'o'i ta janyo bargo ta kwanta cikin kankanin lokaci bacci mai nauyi ya awon gaba da ita kwanakin hibba bakwai tana amfani da maganin silba ta daina askar din da take yi ba da kuma yawaita karatun alƙur'ani Qur'ani. ita kanta yanzu ta fara jin nutsuwa na shigarta sosai ta kuma fara sakin jikinta a gidan abubuwan da suka faru a baya kuwa gani take yi kamar almara bangaren yarima kuwa tun filazal ya dauke kafarsa daga zuwa sashen hibba idan akwai abin da ya fi daga masa hankali bai wuce ya sake ganin ta irin halin ba duk yadda yake ji akan rashin ganin ta ya danna zuciyarsa bai kuma bari ammi ta fahimci komai ba game da zamantakewarsu sai dai ya saka ana montarin hibba da bashi information game da yanayin jikin nata ya samu nutsuwa akan akan yadda ya ji labarin jikin yana improving hakan yasa bai yi kasa a gwiwa ba wurin sake rainon soyayyar su ta hanyar tura mata sakon barka da safiya sai da safi kin ci abinci kin yi sallah da makamantansu sosai hakan ya yi tasiri ga hibba don wani lokacin kiranta ne a waya ke tashin sa sallar asuba kafin alam sa sai dai san baya fikin sai dai shi ya ajiye mata sako ya yi amfani da wannan salon da sake nutsar da zuciyar hibba a cikin kogin ƙaunarsa so yake ya sake koyar da ita zazzafar soyayyarsa don a yanzu yana da ne Hibba ta fara dawa hayyacinta. A bangaren Hibba kuwa zuwa yanzu zuciyarta ta gaza jurewa da rashin ganin Yarima. Babban abin da ya fi ɗaga mata hankali baya responding kiranta ko baya replying sai dai text message. Babban damuwanta shine rashin ganin sa Tana zaune a bakin gado tana kiran layinsa amma baya shiga. Cikin damuwa ta fito falo zuciyarta san babu daɗi neman mafita kawai take yi. Ko dai ta kira Fadila ne ta tambaye ta inda ya tafi. Ta yi saurin girgiza kai don sanin hakan ba mafita bane Ta san Fadila da saurin fahimta fahimta wani lokacin har da tuhuma za ta yi mata tambayoyin da ba ta da su ne ga har pat ɗinsa ta kai kanta amma kuma a rufe yake ta farzar da ajiyar zuciya cikin halin damuwa ta duba hadimar da ke fama mofin a falon ta kira sunanta ta ce raliya shin kin san inda yarima ya je kuwa tambayar da hibba ta yi mata kenan cikin fargabar amsar da za ta fito daga bakin hadimar cike da girmamawa hadimar ta dubi hibba da ke jiran amsar ta ce ranki shi daɗe ina da masaniyar cewa ya tafi ƙasar egypt don raka mai martaba ganin likitansa da ke duba lafiya lafiyarsa cikin wani irin yanayi hibba ta dube ta tace ta yaya kika san hakan sosai ta yi mamakin yadda aka yi ita bata sani ba ta ce Allah ya taimake ki ai duk tafiyar da mai martaba zai yi muna da labari sai dai idan ta sirrice sannan kuma ki gafarce ni ranki ya daɗe yarima ya bani sako amma na sha'afa ki yi min aikin gafara tana faɗin hakan ta fice da sauri domin ɗauko sakon da idanu hibba ta bita da su har ta je ta dawo ta mika wa hibba wata envelope da keys ta koma ta ci gaba da harkokinta cike da mamaki hibba ta karba ta buɗe envelope ɗin wasiƙa ta gani ta so makarantawa ina mai baiwa gimbiya ta haƙuri domin na tafi ban yi mata sallama ba amma ba za mu ɗauki lokaci ba kwanaki uku ne kawai insha Allahu za mu dawo sai dai ina so na ga abu na musamman da za a tarbe ni beside ina so idan na dawo na samu tarba da dukkan abin da ya jibance ki soyayya nake son gani da zallar ƙauna so nake ki mayar da ni jinjiri ga makullai nan da kanki nake so ki gyara min tarakar mu kamar yadda na faɗa miki komai na musamman nake so na gani fuskar hibba cike da annori ta ƙara ƙarshe karanta wasikar ta sauke ajiyar zuciya mai sanyi still fuskar ta ba tare da fitar da annori ba ta wani bangaren kuwa fargabar aikata abin da ya sa ta take yi don wani irin bakon yanayi ne a tattare da ita a iya hakan ta fahimci yadda Yarima ke bukatar ta a tattare da shi ina Habi ce zaune ita da aminiyar talanta na da bata jima da shigowa ba sai faman ba ta labarin yadda aka yi shagalin bikin muhibba take yi don lokacin da aka yi bikin lantana tana ƙauye da duk inda Habi ta sanya kafarta ita ma sai ta saka saboda amintarsu ta ce lallai ƙawata kitso na mai gashi ne ita dai yarinyar nan ta yi arziki wallahi cewar lantana tana riƙe haɓa ta ɓe baki habi ta yi ta sake duban lantana ta ce ba shakka ta yi arziki amma kuma za ta kaskanta don wallahi sai na wulakanta rayuwarta sai na raba ta da gidan nan don bai dace da ita ba ki zuba ki gani yanzu aka fara wasan murmushi lantana ta ta ce ai na san ki ƙawata halin ki sai ki dukkan abin da ya shiga gaban ki a sauƙaƙe kike kawar da shi amma me na ki dan yarinya ta yi aure a gidan hutu gidan mulki wannan ai abun alfaharin ku ne ki je ki lantana da wata magana ta ina ya zama abin alfahari na to ki sani ko su yan uwan uban nata sai dai su yi tutiya da yar dan uwansu amma dukkan abin da tararuma uwarta za ta kaiwa wanda ni kuma ba zan bari hakan ya faru ba cewar habi cikin bacin ran abin da ya fito daga bakin lantana ta ja kwafa ta dora da cewa dan ta haihu kuma ta aurar da yarta a gidan mulki ba shine yake nuna ta min zarra ba ni tawa zarra na hannuna ba kuma zan zuba ido a gabana a auro amina mahaifiyar hibba ta zo zo tafi ni ba ita din wace ce wallahi duk matakin da ta kai ita da yarta sai na janyo su ƙasa dan ni ce a saman su dan ba ta inda yar matsiyata ta dace da aure a babban gida irin wannan in banda da matsafi ina da tabbaci babu yanda za a yi magajin garin nan kuma ya rima mai jiran gadon masarautar garin nan ya ce yana son wannan figigiyar yarinyar dan kuwa ba ta fi sauran mata ba aike daga jin haka kin san ba karamin boka Amina ta samu yayi mata aiki ba ni kuma duk yanda ta kai ga kwallanta na sanya raina sai na durkusar da ita wallahi daga iyakar kalaman habi kadai zai nuna har yanzu akwai jin zafi da sada a kalamanta aminiyata wai me zaki ne haka na ga fakin zafafa da yawa cewar lanta na cikin tsoron abin da habi za ta iya aikatawa don ta san halinta marmashi sosai habi ta yi wanda za a iya fassara shi da na mugunta ta ce ai koma menene na aikata lanta na ba zan ce komai ba ke dai ki zuba idanu ki sha kallo dan yanzu ma aka fara habi ki sassauta fa dan wallahi kin fara bani tsoro cewar lantana sai da habi ta kuma kallanta kafin ta yi dariya ta ce jo ta magana lantana ina ce ni din da ke duk jirgi ɗaya ne ya kwaso mu a'a kuwa habi kin fi ni shu'umanci dan ke nema kike ki kwace jirgi daga hannun driver baki ɗayan su suka kwashe da dariya yayin da habi ke ƙara tabbatar da cewa babu gudu babu ja da baya sai ta ga bayan auren hibba sannan za ta tsagaita sai kuma ta ga abin da ya ciro ya bozo na ɗinsa ita kuwa hibba tun lokacin da ta gama karanta wasikar da yarima ya bar mata ta shiga tunanin ta inda za ta fara tarbar mijinta dukkan abin da ta tsara sai ta ji ba za ta iya ba kunya take ji ba za ta iya aikatawa ba gaskiya a ranar da zai dawo kuwa tun safe take tunanin girkin da za ta yi masa ita dai ba wani iya girkin turawa ta yi ba don ta lura kusan yanayin cimarsa kenan tare da tana tunanin abin da za ta yi kafin daga ƙarshe ta yanke shawarar yi masa sinasar da miyar farfesun rago akalla dai ta yi masa zaton abin da bai saba ci ba karfe goma sha biyu da rabi na rana ta shiga kicin ta shirya girkinta ta haɗa masa lemon kwakwa da madara ta juye a cikin jog ta saka a firij ta gyara kicin ɗin tsaf ba ita ce ta fito daga kicin ɗin nan ba sai karfe biyu da yan mintuna a gaggauce ta wuce sashen ta yi wanka ta ɗauro alwala ta tayar da sallar azahar bayan ta gama tana zaune tana lazumi zuciyarta na yi mata tunani iri-iri duk kafin wannan lokacin take kiran layin wayarsa na Najeriya don ta tabbatar da dawowarsa amma baya tafiya layin bata san dalilin da yasa shi ma ya gaza kiranta ba ta sake tambayar zuciyarta da take jin damuwar hakan a sanye ta idar da lazuminta ta nufi da Rasimiro ta warware gashin kanta wanda ta naɗe shi da ribam ya zubo gadon baya ta ƙara taje shi sosai ta shafa mayukan gyaran gashi ta sake naɗe shi ta ɗan yi simple makeup saboda fuskar ta ba ta fiye karɓar heavy makeup ba saboda tana da asalin natural beauty nata don ko da kwalliya ko babu ita ɗin kyakkyawa ce. Fauda kaɗai ta shafa ta ɗan marzaman leɓe ta ɗan zizara kwalli a cikin madaidaitan fararen idanuwanta ta taje yalwataccen gashin giranta da brush ta koma ta buɗe wardrobe ɗinta da ke shaƙe da nau'ikan sutura da ita kanta ba ta san adadinsu ba. Ta jima gurin sosai tana ruwan idanu kafin ta fitar da wani rantsatsen leshe mai ruwa ruwan madara da zanen fulawa mai ruwan makuba wanda aka kawata shi da duwarwatsu. Ɗinkin buba ne straight gown. Kayan yayi masifar karɓar jikinta, ita kanta da ta saka ta jima tana kallon kanta a madubi domin ta yi masifar kyau. Feshe jikinta ta yi da turaruka masu daɗin ƙamshi. Ranar yau jinta take yi ta daban. Tamkar yau ɗin ne daren farkon ta a gidan. Da sauri ta nufi ɓangaren Yarima don ta gyara shi. da ta buɗe sashen take ƙare masa kallo don kusan wannan shine lokaci na farko da ta tsinci kanta a ciki. Ɓangaren nasa ya burge ta sosai koma komai ya tsaftace tamkar dai ba mutum ke kwana ba ga wani sassanyen kamshi da yake fita ta ko'ina hakan ya tabbatar mata da ba iya gayu da wanka ogan nata ya iya ba har da tsafta don babu abin da sashen yayi ko da ta wuce tarakarsa nan ma hakan take ratsatsan gado ne wanda ya haɗu da lallasan bedsheet babu abin da ya yi ko ƙura babu sai blanket da yake kai haka ta dan sake gyarawa ta wuce ban sa ta wanke duk da shi ma babu abin da ya yi ta saka turaren wuta mai kamshi a bona ta turara ko ina da turaren wuta ta tsaya tana sake karewa ɗakin kallo. A hankali idanunta suka sauka akan hoton muhibba da ke kan bedside. Cikin sanyin jiki ta karasa gurin hoton ta ɗauka tare da kafe shi da idanuwa. Tamkar kanta take gani a hoton don kamar su. A hankali ta shafi hoton tana ayyano irin rayuwar farin ciki da soyayyen da Yarima Mus'ab ya da wannan matar tasa. Ɗauke idanunta ta yi gefe tana sauke ajiyar zuciya. Karab idanunta suka sauka akan hoton album ɗinsa wanda yake a lokar bedside da sauri ta karasa ta ɗauka. Ta zauna a bakin gadon ta buɗe tana duba hoton. hoton. Muhimba ta sake gani a farkon baban ta sake bude wani shafin tana dubawa. Yawanci hotunan duk nasu ne da suka yi a tare da yawa ba a kasar ma suka yi su ba. Sai wani hoto nasa da ya yi a lokacin da yake kan doki cikin ƙananan kaya yana buga wasan polo a kasar Portugal. Hoton ya yi mata kyau sosai. Tana ci gaba da kallon hotunan tana murmushi. Tana jin wata irin sabuwar kaunarsa na bujiro mata. Hakika duk macen da ta yi katare da samun miji irin yarima ta gama a rayuwarta. Irinsa ne kowace mace take fatan samu a rayuwa. Irinsa ne kowace kowace uwa take yi wa 'yarta addu'ar samu ga kyau ga kyakkyawar zuciya ita kuwa wace irin sa'a ce haka da take da ita a rayuwa anya ma koyon take jin sa a ranta shi yana jin ta haka kuwa ya matsayin soyayyarta da soyayyar da yake yi wa matarsa take yi da matarsa tana raye kuma bata yi kamanni da ita ba da babu abin da ya rima zai yi da ita dan jelar raƙumi ta fi ƙarfin ta ja ƙasa sannan anya ma kuwa tana da gurbi a zuciyarsa bayan gurbin matarsa take tunanin shine ta maye ta dan rage murmushin da ke fuskar ta sakamakon irin tunanin da ke bijiro bujiro mata a zuciya da ke kashe mata jiki ta sauke ajiyar zuciya za ta sake bude wani shafin ta ji an danna handal ɗin kofar an shigo tare da sallama ganin yarima musab ne ya saka ta saurin miƙewa tsaye ƙirjinta na bugawa da ƙarfi yayin da jikinta ya dan soma shakin still ta gaza ajiye foto album ɗin da ke hannunta shi ko yarima musab zuba mata narkakun idanuwan idanuwansa yayi fuskarsa na ci gaba da wanzar da murmushi musamman da ta nuna kamar ba ta da gaskiya a hakan da take ya ga ta yi masa wani irin kyawu na musamman har ya gaban gabanta bai ɗauke idanuwansa a kanta ba ashe zai ga ranar da zai ga hibba a ɗakinsa yana ci gaba da murmushi ya aje jaket ɗinsa da ke sakale a hannunsa ya zube wayoyinsa a kan madubi ya zare agogon da ke tsintsiyar hannunsa ya ajiye. ya balle botol ɗin wuyar rigarsa ya ɗan fitar da sautin sa. yana ci gaba da kallon hibba da wannan foto albam ɗin a hannunta ita kuwa kamar a ce cas ta zura da gudu ta yi mugun mamakin ganinsa dan kamar a sama ta ganshi gashi kuma ya kama ta tana yi masa bincike san bata ji daɗi ba ta gaza ɗago idanuwanta ta dube shi don ko babu komai mugun kwarjini yake yi mata bare kuma yanzu da take tunanin ta yi masa laifi gyaran murya ya danyi yana leƙen fuskarta cikin sassanyar muryarsa ya sake maimaita sallamar da ya yi war ta gaza amsawa da sauri ta ɗago da idanuwanta karab suka haɗu da nasa ta yi saurin yin ƙasa da idanuwanta don ba za ta jure kallonsa ba cikin ƙarfin hali ta amsa sallamar ta ɗora da cewa sanda zuwa ya hanya lafiya ƙalau ya amsa yana sake ƙarewa ɗakin kallo inda ta gyara ko'ina ga ƙamshin turaren wuta da ke zagaye ko'ina na ɗakin ɗakin ya mayar da idanuwansa akan ya ce. kin yi kokari kin sha aiki duk na wahalar da ke ko ta yi saurin girgiza kai tana murmushi aiki na ne kuma lada zan samu ya sake yin murmushi ya dan raba ta gefen ta ya isa bakin gado ya cire rigar da ke jikinsa ya zame trouser ɗinsa ya rage daga shi sai singlet da kuma boxer wanda bai sauka a gwiwarsa ba ba tare da hibba ta san yanayin da yake ciki ba a kunyace ta ajiye albam ɗin akan madubi kanta na kasta ce ka yi hakuri na sauran maganar ta ne ta makale a makoshinta a yanayin ganin shigar da bata taba ganin sa a ciki ba da sauri ta yi kasa da idanuwanta jikinta na rawa far singlet din da ke jikin sa ta bayyana asalin halittarsa ta cikakken ɗa namiji ganin murɗaɗin damatsan hannunsa da sa zuwa kafafunsa da ke lelwar gashi ba ƙaramin hausuna mata kwakwalwa yayi ba yarima musab kuwa ya gama fahimtar yanayin da hibba ke ciki cikin nutsuwa ya tako ya biyo ta bayanta sai ji ta yi yarin gwamnati ta baya baki ɗaya ta shige faffaɗan sa. ya saka kansa a tsakiyar wuyanta da kafaɗarta ya zagayo da hannayensa zuwa west ɗinta ya yi ƙasa da murya sosai ya ce mai dear sirri na naki ne kuma ke ma zan tanadar mana namu albam ɗin ta yadda mu da jikokin mu za su iya gani ya she maganar tare da hora mata iska a kunna a hankali cike da son rikitar da ita yayi hakan dan yana so ta fahimci ko da kaso ɗaya bisa hudu ne yanda yake jin ta a zuciyarsa bare hakurin da yayi ba tare da yana ganin ta a kusa da shi ba wanda hakan ba karamin cutar da shi yayi ba yabba kuwa jikinta rawa yake yi sosai kamar ana kaɗa mata mazari wani irin bakon yanayi ne ke ziyar ta tun daga kwakwalwarta har zuwa yatsun kafafuwanta tamkar an zare mata laka haka take ji yanayin yadda sautin numfashinsa ke sauka a kunnanta ya taimaka wajen kashe mata jiki maras bakinta kuwa kamar an saka zare da allura an ɗinke babu harafi ko ɗaya da za ta iya lalubowa daga kunyarta ballantana ya sauka akan harshen ta tafarta yarima kuwa abin da yake so dama kenan hakan ya sa ya sake shigar da ita jikinsa yana jiyo kamshin da ke fita daga gashin kanta zuwa dokin wuyanta can daga ƙasan makoshi ya ce gimbiya ta ki gafar ni ban samu na kira ki ba da muka dawo muna fitowa a jirgi duk na ji na gaji ban kunna wayata ba shi yasa amma ki yi haƙuri ki gafarce ni idanuwan ta rintse ta gyaɗa masa kai ta dan bashi dariya amma ya basar haka ya dan raba ta daga jikinsa tana ƙoƙarin kwacewa a jikin nasa yayi sauran mayar da ita tare da faɗin ba za ki tanka ni ba tsoro na kike ji ko ta yi sauran girgiza kai ya fahimci cikin ƙanƙanin lokaci yadda ta zama bebiya kamar bata taba yin magana ba sai ya koma cewa wanka nake so na yi ki haɗa min ruwan wanka ki kin ji kirjinta na bugawa da karfin gaske ta nufi ban dakin baki ɗaya tsorace take ita kam yau dai da alama ta zo hannu yanda yarima ya rikide kamar ba shi ba yayi mugun ba ta tsoro shi kuwa da idanu ya bi bayan ta yana ɗan cije labbansa yana murmushi ya lura baki ɗaya babu sauran kuzari a tattare da ita sauki a jiyar zuciya ya zauna a bakin gado yana kallon ta har tashi ta shige ban daki yayin da zuciyarsa ke ƙara fusgarsa na abin da ke bijiro masa game da hibba. bi sauraro bari mu dakata anan, sai ka biyo ma shiri na gaba.